Ils le seront toujours. Hein. Ils seront aussi les derniers. Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 15 ga watan Janairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana a fannin tattalin arziki da masu ruwa da tsaki Zan haɗu don tattaunawa akan batun ƙarin farashin man fetur da gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi a baya a wani zauren VOA. Ina mai tausaya mai girma shugaban ƙasa a matsayin shi da cijo a matsayin shi wanda jama'ar ƙasar nan suke girmamawa kuma halin da muke ciki muna sauraron talaka muna ganin ƙarin wannan kuɗin mai zai kawo mashi zubewa daraja ba a rasa wurare da ake a ringizo da kuɗin al'umma a dibi waannan wurare a yi amfani da su amma kada a ƙara kuɗin mai. To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ka almasi garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jihanan da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ofishin mai gabatar da kara na kasar Kazakhstan ya faɗa yau Asabar cewa gawarwakin mutane 225 da aka kashe a tarzoma kasar a makon da ya gabata ciki har da jami'an tsaro 19 an kai su ɗakunan ajiyar gawa a faɗin kasar. Shugaban masu gabatar da kara na ofishin mai gabatar da kara Sarik Shalabayev ya faɗa wa manema labarai cewa adadin ya haɗa da fararen hula da 'yan bindiga ɗauke da makamai da jami'an tsaro suka kashe. sai dai bai bayar da ainihin alkaliman ba kuma ya ce za a iya sabunta adadin daga baya an fara zanga-zangar tashin hankalin ne a kasar tsakiyar yankin asiya mai arzikin man fetur a wannan watan bayan da aka kara farashin man fetur alkaliman adadin waɗanda suka mutu da shalabaya biya bayar ya tabbatar da cewa tashin hankalin shine mafi muni a tarihin kasar bayan tarayyar soviet jiya juma'a fadar shugaban amurka ta white house ta tuntuɓi ƙasar ukraine da ta yin taimakawa wasu hukumomin gwamnati da suka fuskanci harin kutse ta yanar gizo cikin dare wani mai magana da yawun kwamitin tsaro na fadar white house nsc ya faɗa murya amurka cewa an yi shugaban amurka joe biden bayani game da harin wanda ya haddasa rufe shafukan yanar gizon gwamnatin ukraine da yawan ya kai sha biyar kakakin ya ce hukumar nsc ta yi ta yin duk wani tallafi da za ta iya bayarwa yayin da ake ci gaba da tantance illa harin ma'aikatar harkokin wajen ukraine ta bayar da rahoton cewa a jiya juma'a ma'aikatan da abin ya shafa sun hada da baitul mali da hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa da wasu ma'aikatan gwamnati inda ake ajiye bayanan fasfo na 'yan ƙasar ukraine da kuma bayanan rigakafin coronavirus na ƙasar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar jiya juma'a cewa manzon musamman na amurka a nahiyar afirka zai kai ziyara ƙasashen saudiya da sudan da habasha amma mako mai zuwa a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a kasashen afirkan biyu david setterfield da mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka molly peel za su tafi zuwa yadda da khartoum da addis ababa daga ranar sha bakwai zuwa ashirin ga watan janairu a birnin riyad mutanen biyu za su gana da prince of sudan wata kungiya da take neman a maido da gwamnatin rikon kwaryar kasar bayan da sojoji suka yi juyin mulki a watan oktoban bara Taron na da nufin ba da goyon bayan ƙasa da ƙasa ga tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya wacce ta tsara sabunta gwamnatin rikon ƙwarya da farar hula ke jagoranta zuwa dimokuraɗiyya a cewar wata sanarwa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gabanin buɗe gasar Olympic ta lokacin hunturu a ƙasar China a watan Fabrairu mai zuwa. Hukumomi na ƙoƙarin daƙile ɓarkewar samfurin Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa a wani birni na kudancin kasar jami'ai a juhai sun dakatar da zirga-zirgar motocin bas a birnin bayan da aka samu waɗanda suka kamu mutum bakwai da nau'in cutar mai saurin yaduwa kuma sun shawarci mazauna birnin da su zauna a gida a cikin mako ɗaya ko biyu amurka za su fara samun abin gwajin coronavirus kyauta har gida daga gwamnatin amurka mazauna za su nemi abin gwajin a wani shafin yanar gizo da aka keɓe sai dai abin gwajin zai yi matukar wahala ka same shi a shaguna ma'aikatar lafiyar kasar india ta faɗa yau asabar cewa ta samu adadin mutane 268,833 sabbin waɗanda suka kamu da covid wanda ya haura adadin waɗanda suka kamu jiya juma'a da 4,631 gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar koriya ta arewa ta yi ya haɗa da wasu makamai masu linzami biyu da ta harba su daga layin dogon ƙasar. kamar yadda kafafen yada labaran ƙasar koriya ta arewa suka ba da rahoto amma bata ba da cikakkun bayanai game da abin da ta riga ta kaddamar na uku a wannan shekara ba hotunan kamfanin dillancin labarai na kcnn ya nuna wasu makamai masu linzami biyu masu nau'in kore wulik da ke fitowa daga wani dandalin harbawa na layin dogo a wani yanki mai tsaunuka da ke cike da hayaki ba kamar gwajin da aka yi a farkon wannan makon ba shugaban koriya ta arewa kim jong un bai halarci kaddamarwar ta jiya Juma'a ba, kamar yadda rahoton KCNA ya bayyana. Rahoton ya ce an yi sayin da nufin gwada lokacin mayar da martani da kuma faɗakarwa na makami mai linzami na ƙasar da ke ɗauke da layin dogo, wanda aka samu 'yar takaitacciyar sanarwa kafin kaddamarwa. Kaddamarwar ta hada da makamai masu linzami waɗanda aka harba su a daidai inda aka auna a teku da ke gabar tekun gabashin Koriya. Wata babbar jami'ar diflomasiya ta Turai ta yi imanin cewa har yanzu akwai damar da za a iya kwantar da rikicin siyasar ƙasar Mali, wanda ya sa gwamnatin sojan ƙasar ta rikon ƙwarya karawa da makwabtanta da ƙasashen duniya a cikin 'yan kwanakin nan. Wakiliyar musamman ta Turai a yankin Sahel, Emanuela Delri, ta soki masu mulkin ƙasar Mali a halin yanzu da ta da hankalin ƙasashen yankin da Turai ta hanyar ɗage zaɓe na tsawon shekara biyar. da kuma kawo sojojin haya na rasha don taimakawa tsaro sai dai a wata hira da ta yi da murya amurka jiya juma'a dari ta ce tana ganin a ƙarshe shugabannin juyin mulkin ba su da wani zaɓi illa su ja da baya dari ta yaba da takunkumin da aka kaka bawa ƙasar mali a farkon wannan makon da ƙungiyar ecowas da kuma au suka ɗauka inda ta bayyana su a matsayin masu daidaitawa kuma suna da tasiri ta kuma kira ga ƙasashen duniya da su gaba da matsa lamba kan gwamnatin wucin gadin. Tun madalla a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. a daidai lokacin da 'yan najeriya ke ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su a game da yunkurin yin ƙari a farashin kowace litan man fetur da gwamnati ta sanar a baya a wani taron zauren voa da ya gudana a birnin tarayya abuja a yau asabar masana a fannin tattalin arziki sufuri shari'a da masu ruwa da tsaki sun bayyana mabambantan hanyoyin da gwamnati za ta bi wajen hana ko rage raɗaɗin da talakawan ƙasar za su fuskanta idan aka yi ƙarin farashin man fetur. Daga Abuja ga wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani. Taron na zauren VOA dai ya karɓi bakoncin masu ruwa da tsaki a ƙasar inda aka tattauna batutuwa da suka shafi yadda gwamnatin Najeriya za ta farfado da matatun man fetur don aikin tace mai a cikin ƙasar a wani mataki na rage yawan kuɗaɗen da ake kashewa wajen ɗauko tataccen mai daga ƙasashen waje da kuma rage raɗaɗin da ƙarin farashin man fetur zai yi wa 'yan ƙasar musamman ma talakawa. Injiniya Muhammad Kailani tsohon shugaban kamfanin kamfanin matatar man fetur da ke jihar Kaduna ne. Ko talaka sun yadda ko ba su yadda ba ana nan an haɗa karfi da karfe da investors na Port Harcourt ana nan ku ya ma kai 40% ana gyara. Mafita shi ne a gyara matatun bai a rage shigo da mai kuma gwamnati da shi Kolo Kyari wanda aka ba JMD yana kokari ya ga duk matatun mai sun tashi an rage shigo da mai. Kuma subsidy kamar yadda na yi bayani a yi kokari talakawa su ga gwamnati sai a tura majalisa a sa sha budget. Amma wannan wannan kamfani yanzu saboda pia ta zama tana cin gashin kanta dole ne yanzu ta je ta yi kasuwanci ta kawo riba a zuwa ba 'yan najeriya na kira ga 'yan najeriya wannan gwamnati ta shigo ba kuɗi yanzu dan kuɗin da aka sa na mai ya zo 145 marketers suna sayarwa 162 165 ko da za a zo ma an cire tallafin saboda landing cost yana ganin za a yi negotiation ne da lebo da gwamnati a ga yadda radadi ba zai taba talakawa ba a fannin inganta yanayin shigo shigowa da man fetur cikin sauki don rage yawan kudaden da gwamnati ke kashewa a duk lokacin da aka shigo da mai masani kan harkokin sufuri malam suleiman adamu dan zaki ya ce za a so mai daga kasashen waje za a ɗauko shi a jirgi za a yi sati biyu ana tafiya wannan jirgi mai ɗaukan kamar miliyan sittin din nan ba karamin kuɗi yake biya ba sannan kuma in ya zo wannan jirgin ya yi nauyin da yake ba zai iya zuwa gefen da zai sauke mai ba dole sai dai ya tsaya nesa kuma ƙananan ƙanan jiragen da zai ɗauko to nan fa ake samun matsala su za su yi cajin abin da ya fi wanda ya ki sati biyu a kan ruwa baya ga wannan kuma sannan za a zo a biya motoci da za su ɗauka wanda yake ya kusa rabin miliyan kafin a kawo abuja a kai kano a kai sauransu to a nan kaɗai ya cinye kuɗin amma da za a yi man a nan a sa shi a hanyar pipe a tura shi ta iska to dole ne ya sauki domin an zarge kuɗin man mota an zarge kuɗin jirgin ruwa to kuma za a samu da sauki a bangaren masu jin koken talakawa kuwa da al'amarin karin farashin man fetur din ya fi shafa dan malikin kebbi Malam Musa Abubakar ya jaddada cewa ina mai tausaya mai girma shugaban kasa a matsayin shi dattijo a matsayin shi mai shekaru a matsayin shi wanda jama'ar kasar nan suke girmamawa kuma halin da muke ciki muna sauraron talakawa muna ganin karin wannan kuɗin mai zai kawo mashi zubewar daraja ba a rasa wurare da ake a rungizo da kuɗin al'umma a dibi wayannan wurare a yi amfani da su amma kada a ƙara kuɗin mai domin dalili da muke duba muna cikin jama'a sosai muna jin bakunan su muna jin maganganun su muna jin abin da suke faɗa kuma da fatar ba sa da bukata misali yanzu kamar idan aka zo aka yi karin kudin man nan idan cikin gidan haya kake za ka samu matsala in ƴaƴanka makaranta za su je in da mota ake kai su in yaya suke za ka samu matsala sannan wannan da ake magana dubu biyar a nemo wata hanya da za a taimaka ma jama'a ba wai batun a basu dubu biyar dubu ba sa komi a halin da ake ciki da darajar naira ta riga ta lalace. barista mai nasara kogo umar ya yi karin haske kan abin da kundin tsarin mulkin kasar ya ce a kan tuntubar 'yan kasa a irin wannan yanayi. kundin tsarin mulki abin da ya ce shine tattalin arziki gaba ɗaya ana talaulata shi domin amfanin jama'a kuma da demokradiyya daidai da sashe na shida da sashe na hudu sakin sashe na ɗaya domin jama'a bayan Allah ake yin su mafi rinjayen jama'a kuma bayan nan idan muka ɗauki hurumi na su kansu bangaren masu yin dokoki wato muka ɗauki sashe na hudu da sashe na goma sha ɗaya da sashe na hamsin da takwas da sashe na hamsin da tara da sashe na takwas da na tara na tsarin mulkin Najeriya akwai wajibci na duk abin da za a yi dole ne a saurari jama'a sannan kuma jama'an nan suna da hurumi suna da dama tun daga sashe na 33 har zuwa sashe na 44 da take za su fito su ma su numar cewa 'yan kasa ne su nuna korafinsu sannan kuma gwamnati wajibi ne ta sa 'yan kasa a cikin harkokin shiga gwamnati da za a jira to saboda haka jama'a kasa idan domin su ake yi to a yi la'akari da alkawarin da aka yi ma jama'a ƙasa din idan za a iya tunawa a ƙarshen shekarar da 2021 ne sanarwar ƙarin farashin kowace litan man fetur da ka iya kaiwa naira ashirin zuwa ɗari da arba'in a ƙasar ya kara da kafafen yaɗa labarai ya kuma tada hankulan talakawa lamarin da jama'a ke ta sharhi inda akasarin su ke fatan gwamnati za ta sake tunani shamsiya hamza ibrahim murya amurka daga abuja najeriya To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga filin takardun ku. To ko me ake nufi da hulɗar diplomasiya? Me yasa wata ƙasa kan katse hulɗar diplomasiya da wata ƙasar? shin me zai faru bayan da algeria ta katse hulɗar diplomasiya da ƙasar morocco mai tambaya mai nasara nasarawa funtuwa to idan malam mai nasara nasarawa funtuwa na saurare ga amsar da wakilin muryar amurka a abuja nasiru adamu ilhikaya ya samo daga tsohon jakadar najeriya a trinidad da tobago ambasada hassan jika ardo bari dai in koma gefe guda nasiru ya ci gaba ina tare da ambasada hassan jika ardo tsohon jakadar najeriya a trinidad da tobago da kuma ma wasu sassa mai sauraro ya aiko tambaya inda tambayoyin guda uku ne a jere amma wuri mu fara da ta farko ta farko yana cewa mai ake nufi da hulɗar diplomasiya ne to Masu sauraro harkar hulɗar diflomasiyya ya kunshi abubuwa da dama. Amma in ɗan haɗa jumlar so, shi ne ake samun ƙasa ta tura jakada a matsayin wakilin shugaban ƙasa a wata ƙasa. Akwai abin da ya shafi harkar ciniki tsakanin ƙasa da ƙasa, wato harkar kasuwanci. Sannan akwai kuma harkar fahimtar juna tsakanin ƙasa da ƙasa wadda a sami mazauna wannan ƙasa wata ƙasa a cikin wata ƙasa wanda suke kula da 'yan ƙasan da suke wannan dinnan suke ba su haƙoƙinsu kamar yadda eh, dokar majalisar ɗinki duniya ta tanada wato abin da ake cewa biyana convention hmm. wannan rijejeniya da aka cimma a wannan eh, a lokacin biyana convention dinnan da aka yi a biyana ya kunshi abubuwa da dama wadda idan akwai ɗan Najeriya dan shigo wata ƙasa yana zaune a gurin yana bin dokokin ƙasar to ya haramta ne a ci zarafin ɗan Najeriya din nan. Wanda kuma su wa'annan ƙasashen kuma zai kasance su ma nasu eh, mutanen suna cikin ƙasar Najeriya ko wata ƙasa. Su ma a kula da mutanensu a ba su yadda doka ta tanada. To harkan akwai harka kuma ta ilmi wato ana musayar harkan ilmi tsakanin ƙasa da ƙasa sannan kuma akwai magana harkan cinikayya da kuma harkan wato siyasa duniya musamman yanzu kamar yanzu waɗanda suke neman kujera a majalisar ɗinkin duniya idan akwai hulɗar diflomasiyya tsakanin ƙasa da ƙasa za su iya taimaka ko kuma wani mukami dai wanda ya shafi mukaman da ake da su a duniya kamar e, e, abin nan e, um, da yake kamar majalisar ɗinkin duniya mm. to ana samun wannan diflomasiyya tsakanin ƙasa da ƙasa saboda suna taimakawa juna adal misali lokacin da ita okonjo iweala take neman shugaban eh, harkan eh, cinikayya ta duniya duk wa'annan kasashen sun taimaka kuma sun goyi bayan najeriya har ta sabe wannan to akwai ire-ire wa'annan abubuwan da dama suna na sun kunshi abubuwa da dama to ambassador hassan idan aka ce wa mutum jami'in diplomasiya ne dawa-dawa ne wani irin mataki mutum yake kewa a kira shi da cewa ya zama jami'in diplomasiya na wata ƙasa? To, akwai eh, waɗanda suke aiki abin da ya shafi harkar diplomasiya tun tashi wasu musamman eh, kamar ma'aikata da ministry da harkokin waje ma'aikata da suke wannan eh, sashen ana koya musu harkokin zamantakewa tsakanin ƙasa da ƙasa kuma suna lura da abubuwa wanda suke kokari su daidaita lamura misali idan wani abu ya faru da wasu eh, 'yan jiha wata ƙasa wata ƙasa misali ko an sami eh, fitina ko rigingimu ko kuma eh, irin dai disaster an sami dai wani abu makamanci hakan suna kula da wayannan mutane sannan kuma ko suna harkokinsu a wannan ƙasa ɗin nan wannan an koya musu sannan ana tura kuma jami'i wanda yake wakiltar shugaban ƙasa bi ma'ana shi eh, eh, ambassador ko high commissioner wanda ake tura wanda yake wakiltar shugaban ƙasa saboda duk wani abin da ya taso abin da ya shafi wannan ƙasa ɗin nan duk wata harka da za a ƙulla ko ta cinikayya ko ta eh, tattalin arziki ko ta abin nan musayar ilmi da sauransu shi yake shugaba yana madadin shugaban kasa a wannan kasa ɗin na duk wani abin da ya taso ta hanyar ne ake biyowa sannan a ƙulla wannan eh, rijejeniyar tsakanin kasa da kasa. so ya kunshi abubuwa da dama wadda duk wani wadda yake wannan abin ne to dole ne da ya lura da irin abubuwan da ake yi a ko kuma wani abin da ake sarrafawa a wannan kasa wanda kasar su suke bukata sannan kuma ko kuma al'adu wanda suke musayar al'adu tsakanin ƙasa da ƙasa sannan kuma eh, da zaman lafiya tsakanin ƙasa da ƙasa ko kuma kula da 'yan ƙasan da suke wannan eh, yankin din da wannan diplomasi ya yake wannan su ne ayyukan da yake lura da su sannan kuma a tabbatar cewa ɗan ƙasar eh, Najeriya da yake a zaune a wannan ƙasa ɗin nan ba a zalunce shi ba in ma wani abu ne ya faru a bi ka'idoji kamar yadda dokan ta tanada ba a zalunci wannan din Najeriya. Yawwa, to in haka ne akwai ainihin jakada akwai kuma ƙaramin jakada da ake cewa caje ɗin nan ko? Eh, eh, me bambanci shi babban jakada da ƙaramin jakada ne? To, wato abin da ake nufi shi wannan yana shi ne shugaban wannan eh, ma'aikatan bi jakada shi yake wakiltar shugaban kasa wanda shugaban ya rike da wato umarni na shugaban kasa taje kuma wanda ake nufi idan babu wannan jakada din nan wanda yake lura da wannan ma'aikata din akwai abubuwan da shi ba zai iya wakiltan kasar tasa ba saboda bai bayi da wannan hurumin din nan kamar yadda shugaban kasa ya bawa jakada shi zai iya shiga ko ina zai iya eh, da mu'amala da shugaban kasa ko prime minister ko eh, minister na harkokin waje da sauransu amma shi wannan yana da iyaka akwai abubuwan da ba zai iya yi ba lokacin da babu wannan jakada din shi yake lura da wannan ma'aikatan din nan kafin a sami jakada to akwai bambancin wannan hmm. to sai tambayar mai sauraron ta biyu duk da wannan mun goye wasu tambayoyi yace me yasa wata ƙasa ke katse hulɗar diplomasiya da wata ƙasa to wannan kuma ana samun eh, hakan din eh, saboda yayu kamar rashin jituwa tsakanin ƙasa da ƙasa wani abu ya faru ko an ci zarafin ɗan ƙasa misali ɗan najeriya ne yake ƙasar saudiya aka ci zarafinsa an nemi kuma kamar yadda ya faru a south africa abin da ya faru da 'yan Najeriya dole a kula da wannan idan har sun yadda sun amince abin da aka yi din an zalunci ɗan Najeriya ko an ci zarafinsa ko an ji wani ciwo ko an kashe wani to dole ne a tabbatar cewa an bi ka'idojin da suka dace idan kuma kasan ta ki yadda to yana najeriya tana da dama ta katse harkar diflomasiyya tsakanin wannan kasa da kasa ko kuma wani abin da zai iya cutar da kasarsa sannan ya tabbata cewa wannan kasa tana goyon baya abin da zai cutar da ita sannan an nemi a daidaita aka gagara to wannan ana katse harkar diflomasiyya tsakanin kasa da kasa misali yanzu muna harkan abin da ya shafi boko haram sai muka fahimci wata ƙasa nan kusa yana goyon bayan harkan boko haram a najeriya najeriya za ta iya kaza diplomatsiyanta harkan tsakanin ta da wannan ƙasa saboda goyon bayan ta'addancin da ake yi a najeriya na maganan boko haram to ire-ire wa'in abubuwan suna nan da dama ko kuma wani yanki na ƙasa Eh, wasu suke kokari su balle daga wannan dinnan sannan aka fahimci wata kasa tana goyon bayan wannan yanki dinnan su balle daga wannan ƙasa dinnan to ga ba wanda zai yarda da wannan dinnan kamar hilinka ne wani ya yi da kokari ya bantare wani gefe da hilinka ya mallaka sannan wani yana goyon bayansa kaga wannan ma a sami matsala to ire-ire wayan abubuwan suna da dama suna nan da dama da suke faruwa shi yake haifar da wannan katsai harkar diplomasi tsakanin ƙasa da ƙasa. To, eh, akwai kuma sai tambayar mai sauraron nan ta ƙarshe yake cewa menene zai biyo baya ko zai faru bayan da Algeria ta ɗau matakin yanki hulɗar diflomasiyya da ƙasar Maroko. Musamman ma kan wannan ƙasa kenan ta Sahara da har yanzu ta samu yanci ba kuma an samu labarin ma wasu mutanen ƙasar Algeria ne suka je wannan yanki na Sahara ɗin aka musu kisan gilla. menene zai biyo bayan wannan to ire-ire waɗannan abubuwan sukan faru tsakanin ƙasa da ƙasa kuma in ba a hankali ba zai haifar da rigima tsakanin eh, rigingimu tsakanin ƙasa da ƙasa in ba a daidaita ba shi yasa wani lokaci kaman eh, African Union kaman eh, United Nations suke shiga irin waɗannan dinnan saboda a daidaita tsakanin ƙasa da in ba haka ba zai iya hama haifar da yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa wanda kuma ba daidai ba ne tunda musabbabin kafa waɗannan Eh, hukumomin kamar eh, united nations kamar eh, african union kamar ecos da sauransu saboda daidaita iri na rigingimu din ne ya tabbatar cewa da duk wanda take da laifi sannan an nuna mata laifinta sannan kuma ta janye daga cikin nan muradin nata saboda ya samu daidaito tsakanin kasa da kasa amma in ba haka ba in ba a yi shiga tsakani ba sai kaga ya haifar da rigima tsakanin kasa da kasa har ba ya kai ga yaki to wannan ne ake gudu. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin malamai nasara nasara funtuwa da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin ambasada Hassan Jika Ardo da ke ansa mana tambayoyin da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya da kuma wanda ya taimaka wajen haɗa shirin Haile Hailu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. wasalam Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. wasu kasashe sun kama turbar tsallakewa zuwa zagayen 'yan sha shida na gasar kwallon kafar cin kofin nayar afirka da ake fafatawa a kasar kamaru yayin da aka shiga mako na biyu a matakin rukuni na gasar daga cikinsu akwai najeriya wadda ta yi nasara karo na biyu inda ta doke kasar sudan da ci uku da daya a yau asabar lamarin da ya bata jumlar maki shida a rukunin biyu bayan nasarar da ta samu ta doke kasar masar a wasanta na farko tun a minti na uku da soma wasan ne najeriya da ta soma zura kwallonta ta hanyar dan wasanta samuel chikwueze taiwo awoni ya zura wa najeriya da kwallo ta biyu ana dabda tafiya hutun rabin lokaci kafin moses simon ya zura kwallo ta uku bayan dawowa hutun na rabin lokaci to sai dai sudan ta sami jefa kwallo ɗaya daga bisani ta hanyar bugun finalti da mataimakin alkalin wasa mai kula da bidiyo ya tantance da shi yanzu dai a iya cewa najeriya ta kama hanyar tsallakewa zuwa mataki na gaba na 'yan sha shida na gasar kasancewar ita ce kadai take da maki shida a saman rukunin na d yayin da sudan da gini bisau suke da maki ɗaya ɗaya tare da masara a kasan rukunin ba maki ko ɗaya duk da yake yanzu haka tana can tana fafatawa da gini a rukunin a kuma tuni da mai masaukin baki wato kamaru ta soma jin kamshin zagayen na 'yan sha shida bayan da a wasanta na biyu a ranar alhamis ta lallasa kasar habasha da ce hudu da daya kamaru na da maki shida a wasannin ta biyu yayin da burkina faso da cape verde suke bin ta da maki uku uku habasha na kasan rukunin ba maki ko daya rukunin biyu kuwa da sauran rana akaba domin kuwa gini da senegal suna tarayya akan maki hudu hudu a wasanni biyu da suka buga yayin da zimbabwe take kasan rukunin ba maki ko daya sai rukunin si kuma tuni da kasar morocco ta sami tabbacin tsallakewa zuwa mataki na gaba ko da kuwa bata yi nasara a wasanta na uku ba domin kuwa tana da maki shida a saman rukunin tare da gabar mai bi mata da maki hudu inda ghana take da maki daya comoros kuma ba maki ko daya a ingila kuma kungiyar manchester city ta kara ba da tazara a saman teburin gasar premier ya zuwa maki goma sha uku bayan da ta yi nasarar doke babbar abokiyar hamayyar ta wato chelsea da ci ɗaya da nema yanzu dai city din na da maki 56 yayin da chelsea din take bin ta da maki 43 a sauran wasannin gasar ta premier da aka fafata a yau norwich city ta doke everton da ci biyu da daya wolverhampton ta yi galaba a kan southampton da ci uku da daya yayin da newcastle united ta yi kunnen doki da watford da ci daya da daya murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan kara a takaice. Ofishin mai gabatar da kara na kasar Kazakhstan ya faɗa yau Asabar cewa gawarwakin mutane 225 da aka kashe a tarzoma kasar a makon da ya gabata ciki har da jami'an tsaro 19 an kai su ɗakunan ajiyar gawa a faɗin kasar. Shugaban masu gabatar da kara na ofishin mai gabatar da kara sarik shalabayev ya faɗa wa manema labarai cewa adadin ya haɗa da fararen hula da 'yan bindiga ɗauke da makamai da jami'an tsaro suka kashe sai dai bai bayar da ainihin alkaliman ba kuma ya ce za a iya sabunta adadin daga baya jiya juma'a fadar shugaban amurka ta white house ta tuntuɓi ƙasar ukraine da ta yin taimakawa wasu hukumomin gwamnati da suka fuskanci harin kutse ta yanar gizo cikin dare wani mai magana da yawon kwamitin tsaro na fadar white house nsc ya faɗa murya amurka cewa hanyar shugaban amurka joe biden bayani game da harin wanda ya haddasa rufe shafukan yanar gizon gwamnatin ukraine da yawan ya kai sha biyar. masu sauraro da takaitattun labaran maka kawo karshen mu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad baballa hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.